أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام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 a wannan rana ta asabar wacce ta dace da ɗaya a watan jima'ar al'afir hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wacce ta yi daidai da 22 ga watan 11 miladiya 2025 Allah maɗaukacin sarki ya ƙaddara ya ba mu aron lokaci mu haɗu domin ci gaba da karatu cikin wannan littafi na ahkamul jana'is wa bid'uha na fadilatu shaykh al-muhaddith Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah ta'ala har yau muna karatu cikin fasali ko babi na goma sha biyu inda malai ke magana kan hamlul jinazati wattiba'uha hamlul jinaza wattiba'uha abin da ya shafi ɗaukan gawa da kuma raka gawa mun tsaya a ƙarshen fakara ta hamsin da a hamsin da biyu ko afuwan mun tsaya a ƙarshen fakara ta hamsin da biyu wanda yake magana da cewa wa juzu rukubu bi sharfi an yasira wara'aha cewa ya halatta a raka gawa a hau wani dabba ko wani abu na lokacin da za a raka gawa amma da sharaɗin wanda ke kan wannan abun hawan ya yi tafiya a bayan janaza nan ba a dama ko hagu ko gaba ba hmm? mun karanta a baya mahimmanci da kuma nuna cewa tafiya a bayan shefi shefi falala shefi daraja za mu tashi a fakara ta hamsin da uku inda malik ya cewa wa amma rukubu ba'da lil sirati anha fajaizun yace amma hawa abun hawa bayan an gama janaza kaga wancan tafiya a kafa da ya magana shehu farala shehu daraja tafiya a bayan janaza ana raka ce a baya ce fi falala ce fi daraja an gane ku hawa abun hawa dabba ko na mai kama da wannan ana raka gawa a lokacin shi kuma gawan ana ɗauke da shi a ƙasa shi ma ya halatta amma da shirin mu sai rinka tafiya a bayan a bayan janaza sai nuna mana sai nan yake nuna mana cewa to in kuma an gama an binne gawa an gama abin da za a yi wajen dawowa wajen dawowa to hawa abin hawa wajen dawowa shi kuma ya halatta yace biduni tarahatin babu wani abu na nuna kyaman haka babu wani abu da yake nuna cewa shari'a ya kyamaci in an gama janaza a hau abin hawa me yasa yake li hadith sauban al-mazkur anifan saboda hadithin sauban da muka ambata a baya da muka ambata a baya a wannan shafin abinci na 97 ko muka koma sama muka kirga layi daya biyu uku hudu na biyar ko hadisin sauban da ya ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam utiya bidabatin wa huwa ma'a janazati ko fa aba an yarkabaha mun ga gurin ku shi an zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam da dabba ya hau lokacin da za a jira ka gawa zuwa makabata sai ki hawa ko sai ki hawa amma falamman sarafa lokacin da aka gama janazan aka binne ga gama komai za a da utiya bi dabbatin faraki ba ko sai aka zo masa da dabba sai ya hau aka tambaye shi ko yace innal mala'ikata kanat tamshi falam akul li abkama wa hum yamshun yace ai mala'iku da suke halattan janaza a kafa suke tafiya to ya zai ni in hau abun hawa da hali mala'iku suna tafiya a ƙasa ko dawo to shine malai mana ishara zuwa ga wannan wannan hadisi yace hadisin sauban wanda an ta ambata a baya sai wa mithluhu hadithu jabir bin samura yace to kwatankwacin irin hadisin sauban yanzu zaga malam bayan ya reflection namu baya a wannan makanta ba yanzu kuma zai dora cewa ya nuna mana ba wannan hadisin kadai ba akwai ma wani wanda yake nuna haka yace misalin sa hadisin Jabir dan Samura Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi Ƙwale ce صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن دحداح cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma ibn dahda sallah lokacin da ya rasu Allah ya kare da a gare shi lokacin da ya rasu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya masa sallah ya masa sallah wa nahnu shuhudun Jabir bin Samura yace alhalin mu muna halarci muna gurin ba wani ya ba mu labari ba sai fa aqalahu rajulun نغل وفي رواية خرج على جنازة بن الدحداء ماشيا يشي يارو وجن جنازة ابن الدحداء أكفى بهو أبو هابا ثم أتي بفرس في أبو من الله صلى الله عليه وسلم دواني دوت أرين باب سردي دوت باب babu sirdi haka dokin take fa'aqalahu rajulun sai wani daga cikin sahabbai sai ya ɗaura wannan dokin farakibahu hinan sarafa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hau wannan dokin bayan da aka gama janaza aga ya zo janazar a ƙafa. bayan da aka gama sai hau dokin ya koma gida faja'ala yatawaffasu bihi da zai koma gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yana tafiya da dokin ya tawaffas irin tafiyar da doki sai cap cap cap kafan baya na kusa da kafa na na gaba din nan kaman an gane irin tafiyar ku za ga ba son ayi sauri da doki kuma kaman ana wasa da dokin haka na tayan gaba baya na kusa ya taba na gaba tukun sai daga irin wannan cap cap din haka yake da shine ya tawaffas haka manzo Allah ya rinka tafiya da doki cap cap cap haka har zuwa gidan jabir bin sabura ce wa nahnu natba'uhu nas'a khalfahu mu ko muna bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kafa muna ƙara sauri kaga manzon Allah da yi sauri sosai da zoki ba saboda sahabbai su kuma suna suna kafa suna tare da shi ya jabi bin sabura ce mu ko muna bin sa a bayansa muna ta ƙara sauri shi kuma yana kan doki yana tafiya yake wa fi riwayatin haulahu a ta ruwa jabir sabura ce mu kuma tafiya a kewaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna gaba wasu na baya wasu na dama wasu na hagu shi kuma manzon Allah yana kan dokin yana dan tattafa kafan dokin haka yanda da katta ya sauni ce qala fa qala rajulun min al-qawmi sai wani daga cikin mutum daga cikin mutane wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce inna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala kam min 'ibdin mu'allaqin aw mudallan fil janna libn al-jahja annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa so da irin yana kwatanta uh, abubuwa da aka yake jiran ibn al-dahda na na na na na ni'ima da rahama da jin daɗi a gidan aljanna wanda jiran ibn al-dahda yace ga sunan da yawa abubuwa na jin daɗi waɗanda suna nan suna rafe suna jiran ibn al-dahda janna a gidan aljanna Inji ji Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi da ce mai ibn al cewa shi dan ne dan aljanna ne to kaga muhallin shahid da yasa ma da ya kawo yarhamukallah ne nuna mana halaccin hawa abun hawa lokacin da za a dawo ne daga daga daga janaza an je an gama za a dawo to babu lifi a hau abun hawa wajen dawo Malaki wannan hadisin akhrajahu muslim imam muslim ya fitar da shi kuma siyakin da malai kawai ce siyaki ne da yake cikin sahih muslim wa abu dawuda wa nasa'i wa tirmidhi wa wal baihaqi wa tayalisi wa ahmad bin hanbal duka sun fitar da wannan wannan hadisi malai ce wa hiya nafsun fi annahu sallallahu alaihi wa sallam rakiba inda insiratihi min al-janaza yace kaga wannan nafsi ne a fili da ke nuna cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hau abun hawa bayan an gama janaza mala yake wa qad khafiya hada ala abi tayyib sadiq hasan khan yace amma wannan nassi ingantaccen bayyanan nan ya ɓuya ma ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi da ake kira sadiq hasan khan sadiq hasan khan ya cikin manya-manyan malaman hadisi wanda aka yi su a wannan karni da muke rayuwa a ciki yana da littafi a rauba ya ce fastadalla fi rauba ala annal mushayyi'u abin janaza mukhayyarun baina an yamshi amamaha aw khalfaha bi hadha hadis. Ya yace sadiq hasan khan shi inda ya samu rurewa sai fanci hadisin ga kuskure yake cewa wai wannan hadisin yana nuna cewa wanda ke bin janaza yana da da wannan hadisin kamar dalili da ke nuna cewa yana da dama ne ya tafiya ko a baya ko a gaban janaza lokacin da yake rasa janaza yace kuma ya kafa hujja da wannan hadisin fa qala yake cewa sadi hasan san yake cewa inna sahabata kanu yamshuna hawla janazati ibn dahda yace ga sahabbai suna tafiya haula a kewaye da janazan ibn dahda kaga ya dogara da wannan ruwaya na biyu da yace da wajen rufin samura ya ce wa nahnu haulahu ko ko mun kasance a kewaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasu a gaba wasu a baya wasu a dama wasu a hagu to shi malam Salih Hassan Khan sai fahimta kamar wa na nahnu haulahu nan ai na nahnu haulal janaza shi aka yi fahimta yana sai kamar jabirin samura ya ce suna kewaye da gawan ne alhali jabirin samura ya magana suna kewaye da wani ne manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam wajen dawo an fahimta ku yau sai malai ce wa hadha qata'un min wajhayn malam ibni malam Sheikh Muhammad Nasir Al-Albani yace wannan fahimta na malam Sadiq Hassan Khan kuskure ne ta fuskoki guda biyu yace fuska ta farko al-awwal annahu laysa fil hadith ma dhakarahu yace a hadithin babu abinda malam Sadiq Hassan Khan ya faɗa bal huwa sarihun fi annahum kanu yamshuna hawla an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba ta hasali ma hadisin a bayyane ki cewa sahabbai suna tafiya ne a kewaye da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wala talazim bainal amrayn kama huwa zahir saka babu wani cakuɗe ya tsakanin abubuwa guda biyu hadisin baya lazumta ko ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu bare ce a ah, hadisin akwai ɗan rikicewa da ya sa shi malam sarif Hassan amma saboda mutum ne ko haka ba duk yadda ya kai da ilimi duk yadda ya kai da fahimtar addini shi mutum ne Ya ce wannan fuska na farko kenan hadisin bai nuna haka ba kwata kwata Ya a Sani fuska ta biyu anna zalika kafin inda insiraf min aljanazati kama sabab fuska na biyu ne. hadisin ya nuna a fili cewa hakan fa ya faru ne lokacin dawowa daga janaza haka jami'in samura ya faɗa ko haka kuma hadisin sauban da makaranta a baya nuna bayan an gaba ne za a dawo wala'alla sababul waham sai ma ce la'alla dalilin da ya sa malam sadiq hasan khan ya samu wahani ya samu rikicewa shine riwayatu umar bin musa bin wadi an sammak ila riwayar da akwai wata riwaya daga umar bin musa bin wadi daga malam sammak wanda riwayar da alafa zai riwayar yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kharaja ma'a janazati thabit bin al-dahdah yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fita tare da janazan thabit bin al-dahdah ala farasin a kaukan wata doki a agarrun muhajjal tahtahu dokin baka ce amma fuskanta akwai fari kafafunta ma akwai fari sai agarrun ko muhajjal an gane ku agar shi ne wanda dokin da gaba ɗaya jikin shi baki ne amma sai fuskan shi akwai kalan fari an aka ce muhajjal jikin shi baki ne amma kafafun shi menene fari to shi dokin ya haɗa duka biyu an fahimta ku kamar hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ah, al'umma za ta tashi suran kiyama gurran muhajjali ko za ta tashi suran al-kiyama fuskun su da hannayensu da kafafunsu suna walƙiya suna da haske da shine ma'anar azar ko muhajjal ce laisa alaihi sarjun kuma dokin babu sirri akai akan wannan doki ma'ahun na tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mutane wa kum haulahu ko mutanen suna kewaye da shi qala yace fa nazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa salla ala alaihi thumma jalasa hatta faraga min a ruwan yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka yayi ma Sabit bin al sallah kuma ya zauna a gurin har sai da aka gama janaza sun qama sa'annan sai tashi fa qa'ada ala farasihi sai haukan wannan dokin nasa thumma talaqa yasir haula, ar-rijal annabi sallah sai rinka tafiya a hankali a kewaye da shi kuma akwai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malai ce to la'alla wannan riwayar limanan Sadiq Hassan Khan ya dogara da shi yake nuna cewa babu laifi ko da ana kan abun hawa a yi a dama ko hagu ko baya ko gaban janaza sai malam albani sai zai kara sai zai bayanin wannan ruwaya sai ce wannan ruwayan akhrajahu ahmad yace imamu ahmad ya sabbish yace fa hadha a fi rukubi asna'a tashyi'iha aidan yace wannan kuma ka dauke shi a haka yana sarraha cewa wannan a bayyane shi cewa ya halatta a hau abin hawa a lokacin da ake ake raka gawa sai ce walakin na hutsai bi haɗa siyaq wannan hadisin da wannan lafazin da wannan siyaqin batilun hadisi ne na barna bai tabbata ba yace li na umar bin musa hada kana na yabaul hadith so da shi Umar bin Musa da yake ya ji daga Sammas din nan sananne ne makareci ne da ke tsira magana ne jinna ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta ku ga tun da ya zama mai kirkiran ƙarya ne ya danganta mu annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka ji daga gare shi a wajen malaman hadisi ne hukuncin shi mardud ba za a karfa ba za a ma yi da aka yi da shi an fahimta ku balle kuma ya sake rawaito abin da ya saba ma abin da ya inganta ko da shi kadai ne ko da babu wancan hadisin sa abin nan ja sauban babu hadisin jabir bin samura shi kaɗai ya zo da wannan ruwayan a ƙa'idar musulunci ba za a karba ba saboda sanannen makareci ne to balle kuma ga hadisai ingantattu sai zo da nashi ya saba musu ka ba babu aula kenan asalin death on arrival kenan an gane ku sai ce kana yadau da hadith haka fala yuhtajju bihi inda al-muwafaqa fa kaifa inda al-mukhalafa saka ba a kafa hujja da shi ko da shi kadai ya zo balle kuma ya zo ya sa'a da sai inganta an fahimta ku to yanzu kaga wannan yana nuna mana cewa abin da yake shari'a abin da yake tabbatacce a shari'a abin da shari'a yake yarda da shi shine in an yi rasuwa a raka gawa a ne a ƙafa. amma wajen dawa babu laifi a yi ne awo abun hawa shi ne abin da yake sunna shi ne ko bakara na gaba da malam ne zai ƙara buɗe magana an fahimta ku yau gama muhalli akwai kuma darasi na biyu za mu ƙara ɗauka daga wannan kaga malam Salik hassan khan ya yi kuskure ko malam albani ya gyara masa kuskuren amma har malam albani ya gama kaji ya tafi saboda jahilci haka eh? wannan darasi ne mai girma sosai da su musamman ga wanda ke zuwa makaranta kuma yake karantarwa babu wanda ya fi karfin ya yi kuskure kuma zai yi ya fi ka ilimi saka wannan kuskuren ba zai mai da shi mai jahili ba kaga bai yi zagi ba bai ce jahilin banza ba ko bai fi da ga abu a fili saboda wauta a'a ya ce ya yi kuskure kuma har yanzu yi hujja ba fa kaga wannan fa hujjar ne ka wannan fa ba fa ya karanta na malam sadiq hasan kadin ba yace la Allah zai iya yi wa abinda malam ya dogara da shi kenan an fahimta ku kaga shi da yake ni mamma malamin uzuri akan abin da ya na kuskure an fahimta ku to duk wani mai karantarwa da aka san mutumin kirki ne amma kaga wannan Umar bin Musa da aka san cewa mutumin banza ne kaga ya saki baki a kan shi yace kazzabun kana yabawul hadith ko yace makareci ne dama makareci ne ya saba kiran magana so da shi dama an san shi menene shi makareci ne an fahimta ku to haka ake mu'amalantan malamai magabata da kuma sani kuma malam Sadiq Hassan Khan sa'an malam Muhammad Nasir bin Albani sa'an shi ne tare suka rayu kaga ba wai bayan shi ba ya ce a yayi haka ne so da wai shekaru ko kaza a sa'a sa'anni ne sa'anni ne Allah ya samu gani fakara ta 54 malaki wa amma hamlul janazati ala arabatin أو سيارة مخصصة للجنازة وتشييع المشيعين لها وهم في السيارات فهذه الصورة لا تشرع البتة مالتي أما لو كان جاوا أكن عربة عربة شنو هو كثير تيكوب ko duk wani moto da wanda yake mai buɗaɗɗen baya shi ne arab a ɗauki gawa a irin wannan au sayyaratin ko akan wata mota mukhassasatin lil janaza wanda wannan motan an keɓance ta ne kawai don ɗaukan gawa wa tashyi'il mushayyi'ina laha wa hum fi sayyarat da rakiyan masu raka gawan su ma suna cikin motoci fa hadhihi sura irin wannan raka gawan la tushra'u batta ba taɓa shar'an ba ba shari'ar musulunci ba ba shari'ar musulunci ba malike wa zalika li umurin yace kuma hakan bai zama shari'a ba saboda al'amura kaman haka malam zai fara zayyano dalilansa da yasa yace hakan bai tabbata ba shari'a yace al-awwal abu na farko annaha min adati kuffar malike saboda yin hakan yana daga cikin al'adu na kafirai yace qad taqarrara fi shari'ati annahu la yajuzu taqliduhum fiha yace kuma ya tabbata cikin shari'a cewa baya halatta koyi da waɗanda suke ba musulmai ba akan abin da ya shafi ibadansu yace wa fi dalika hadithun kathiratun jidda yace kuma akan haka akwai hadisai masu yawa sosai da sosai yace kuntu sawa'tuha wa kharrajtuha fi kitabi yace na na tattara waɗannan hadisan kuma na fidda su a cikin littafi na sanya musu suna ijabil mar'atil muslima fil kitabi was sunnah wannan littafi ne na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya da shi gafarta mishi ce ya fitar da wannan waɗannan hadisi a cikin wannan littafin lokacin da yake magana akan daga cikin sharuɗan hijabi na musulunci dole ya zama ba tufafi bane ba nau'i bane na tufafin da ya zama sananne ne kafirai suke tsawa bai zama sai zama wata alama ce daga cikin alamu waɗanda aka sani na kafarai ba dole hijabi ya zama bai ɗauki wannan wannan salam ba yace babu hasil amri wal hadd ala mukhalafatihim fi ibadatihim yace wasu da cikin hadisan suna kwadaitarwa wasu suna bada umarni akan saba musu akan ibadojinsu wa azyaihim da adansu wa adatihim da abin da yake al'adan al'adunsu وبعضها من فعله صلى الله عليه وسلم في مخالفته في ذلك wasu hadisan kuma suna nuna yadda shi annabi sallallahu alaihi wasallam a aikace ya saba ma waɗanda ba musulmai ba akan waɗannan abubuwa mana wasu hadisan maganganu ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu hadisan kuma aikin sa ne shi da kanshi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace fa man sha'a al-ittila' alaiha falyarji ilayhi duk wanda yake son ya ƙara ya ga waɗannan hadisan ku sai koma zuwa ga wannan littafi hijabul mar'atul muslima fil kitabi was sunna yace dalili na farko kenan yace asani dai na biyu annaha bid'atun fi ibada bayan koyi ne da wanda ba mu ba kuma yace bid'a ce a ibada so da janaza ibada ce ko janaza ibada ce abinda kuma muka karanta tun daga farkon wannan babi na goma sha biyu yana cewa sahabbai in an yi rasuwa ya ce kai gawa makabarta a kafa ana ɗauka ne a kafana wannan ya gaje ba wannan wannan ya gaje ba wannan wannan ya gaje ba wannan har kai makabarta shi ne abin da suke yi yace annaha bid'atun fi ibada ma'a mu'arabatiha bis sunnah kuma gashi ya ta karo da abin da yake sunna al'amaliya wacce take aikace fi hamalin janaza akan abin da ya shafi daukan gawa yace wa kullu ma kana kadhalika min al muhdathat fa huwa dalalatun ittifaqan yace kuma duk wani abu da ya zama irin haka ne na abubuwan da aka kirkire su to lallai wannan bata ce da ittifaqin malamai yace as na uku annaha tufawwitu al-ghaya min hamliha wa tashyi'iha yace sa'annan abu na uku yin hakan yana wofantar da manufan da ta sa aka ce a ɗauki gawan a raka gawa me ce manufan wa hiya tadhakkurul akhirah shine tuna lahira kama nafsa ala zalika rasulullahi sallallahu alaihi yadda hakan ya zama nassi daga manzon Allah fil hadith al a hadisai da suka gabata fi awwal hada al fasl a farkon wannan fasalin bi lafzi lafazin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wattabi'u al janaiza tudhakkirukum al akhirah ce ko raka gawa raka gawan zai tuna muku lahira malaki Kulu sai nace inna tashyi'aha ala tilka sura yake raka gawa da irin wannan suran mimma yufawwitu ala an-nasi hadhihi al-ghaya ya daga cikin abin da yake wofantar ma mutane wannan manufar yake ash-sharifa wannan manufa wacce shari'ar musulunci ya sharrafa tafwitan kamilan aw duna zalika wofantarwa gaba da ko kuma wani abu daga cikin wofantarwa yace fa innahu mimma la yukhfa ala al-basil yace yana da cikin abin da bai bai ma duk wani mai basira amna anna hamlal mayyiti alal anaf cewa daukan mamaci akan kafadu akan wuya wa ru'yatal mushayyi'in laha wadanda suke raka gawa suna kallon ga dan uwansu a kafada ana miƙa shi ana tafiya da shi hiya ala wa hiya ala ga dan uwansu matacce a kawunan su yace yin hakan ablagu fi tahqiq at-tadhakkuri wal ibti'ad min tashyi'iha ala suratul maqwa yace hakan ya fi kai matuka wajen tunatar da masu raka gawan lahiran sama da in yana koyi a cikin wani wata mota gashi a kan kafaɗu ana tafiya wannan na miƙa wannan na miƙawa yace wannan abu ne wannan bai koyuwa ga duk wani mai basira cewa hakan ya fi tunatar da mutum lahira sama da a sa a mota ba haka bane an gane kuma ka manufan manzo Allah yake wattabi'ul janaiz tudhakkirukum al-akhirah ko raka gafo da tsira muku ne lahira to haka kuma ya fi tsananin tuna wa mutane lahira sai malai yake wala akunu balighan idza qult yace bazan in bazan zama wan na na kai makura ba in nake inna alladhi hamala al-arabiyyin alaiha inna ma huwa khawfuhum min al-maut yace abin da yasa su turawa suka ɗauki wannan na a sa za a mota a kukulle, ana tafiya da shi yace abu in na ce abin da yasa suke haka saboda tsoron su da mutuwa ne ce in na faɗa kan bai yi maganar da ya kai ya wuce iyaka ba yace wa kullu ma yuzakkiru bihi kuma suna tsoron duk wani abu da ya tuna musu da mutuwa yace bi sababi taballugul madati alaihim wa kufrihim bil akhirah saboda a wannan yanda duniya ya zama ya fi karfin su shine almada al'amuran duniya da jin daɗin duniya zama ya ta ƙarfin su kuma da kuma cewa da kai akan ranar lahira yace na uku ke na hudu annaha sababun qawiyyun li taqlil al laha sa'annan daukan yace daukan gawa a cikin motoci sababi ne mai ƙarfi na karanta waɗanda za su za su raka gawa والراغبين في الحصول على الأجر الذي سبق ذكره kuma zai karanta masu kwaɗayin zai karanta masu samun lada wanda aka kwaɗaitar a baya wanda ake samun sanadiyan raka ga wanda bayanin sa ya gabata a baya sai min hadal fasl a wannan fasali ke zalika li annahu la yastati'u kullu ahadin an yasta'jira sayyaratan li shari'aha yace saboda ba kowa ne zai yake da mota ba ko ba kowa ne zai iya daukan hayan mota dan ya raka gawa al-khamis dalili na jama'a yace anna hadhihi sura لا تتفق من قريب ولا من بعيد مع ما عرف عن الشريعة المطهرة السمحة من البعد عن, عن التشكليات والرسميات yake wannan ɗaukan gawa irin wannan suran bai dace ba ko kusa ko nesa da abin da ya zama shine sananne a shari'ar musulunci tsarkakakkiya tsaftatacciya na nisantan ado da yin wani abu na alama na kamanceceniya da wanda ba mu ba yace la siyama fi mithli hadha al-amr al-khatir yace musamman ma a irin wannan al'amari ne hatsari wanda shine ne al-maut shine mutuwa yace wal haqqu aqul yace abin da yake shine gaskiya shi zan fada innahu law law lam yakun fi hadhihi al-bid'a illa hadhihi al-mukhalafa inda a wannan aikin na wannan bid'a babu komai sai wannan sabawan lakafa zalika fi raddiha da wannan kadai ya isa a tunkure a yi raddin wannan aiki yace fa kaifa idan dhamma ilaiha ma sabaqa bayan to ina kuma in an hada da abinda ya gabata da muka yi bayanin shi min al na saba ma abin da yake shine daidai wal mafasid da barna da hakan ce aifar wa ghairi zalika da wannan haka mimma la azkuruhu wanda ban ambace su ba to wannan abun da malam dogon bayanin da malayin nan haka hukuncin yake haka hukuncin yake amma akwai abin da malamai suke suke faɗa cewa almashaqqatu tajlibu at-taysir kamar da shi ma malam Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala lokacin da ya karanta wannan littafin ya karantar lokacin da ya karantar da wannan fakara shi aka yi masa tambaya aka ce to Allah gafarta malam in ya zama gari ne na musulmai amma makabartunsu suna da nisa tsakaninsu da juna kuma misali a ce ai rasuwa a kefi a nan GRA sai a ɗauki gawa a kai har zuwa makabartan kofar hausa misali eh? na za a jikata ko za a jikata sosai aka yi wa malam wannan tambayi shi shi ma mana su ji albani kai shi sai ke cewa ai ka'ida ce sananniya al-mashaqqatu tajlibu at-taysir a duk lokacin da shari'a ya shar'anta abu sai zama wannan abin zai haifar da wahala daga ya zama aikin ibada ce amma kuma sai zai kai zuwa ga mutane su fara gudun ibada ko su fara jin takura da jin cewa wahala ne to wannan yana haifar da sauki sai in an samu irin wannan to babu laifi dan an ɗauki gawa amin abun abun hawa an fahimta ku amma yake shi ma in an je gabda inda za a misali kila makabatar na da girma ko yana da gate ko yana da haraba to a sauke gawan a gurin a dauka kuma a kafada a shigar shi shine musulunci an fahimta ku shine musulunci mana in an samu amma makabatar yana kusa ne misali wanda gidan shi ke bakin total misali ko wanda gidan shi ke wurin coca-cola jefon nan ka wuce tota din na misali to wannan kaga ba su da dalilin da za a yi rasuwa gurin su tafi gawa mota in suka yaka sun sa'a mu shira sun sa'a mu sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta ko za a dauka ne a kafaɗa wanda ya gaji ya miƙa ma wannan shine abin da safan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke in wanne ya gaji wanne ya miƙa ma wannan wanne ya gaji a miƙa ma waɗannan haka har a shiga makamata har abin na gawa an fahimta ko Allah madaukakin sarki ya sa mu dace insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya mu zama ta gaba sai mu fakara ta kusa da karshe inda malam zai magana kan to menene hukuncin dabi'a da zaga yawancin mutane suna yi in an zo wucewa da gawa ko ana zaune da shi a miƙe tsaye ko ko kuma an je makabarta kowa a tsaye yake in mutum ya zauna maka gara na mishi fara ko ba haka ba to me matsayin wannan a shari'a shin wannan ya halatta sunna ce ko ba sunna ba ce in sunna ce me dalili in ba sunna ba ce menene dalili abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kai, kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah madaukakin sarki ya sada mu da alkhairin duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira na'am ba tambaya ku اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله